san ba za ki iya jan bakin ki kishin ba. Gwara ma ka da fara, don harka ce da take buƙatar sirri. Haba anti, ni ko ya za ku rana a muku dare? Kin san yadda ƙungiyar mu take. Kowa ta tsone masa idanu, kowa abin da izo bakinsa shi yake faɗi. saboda an san zaura da rashin kamun kai. Wannan gaskiya ne. yanzu akwai manyan mutane da suke tallafa a ƙungiyar nan kuma kin san halin mazan yanzu yanda ike ba sai na gaya miki komai ba wal bani wal kuma baka wal hana ni wal ni kin dai fahimci abin da nake nufi ba sai na fassara miki komai ba ba sa yi dan Allah sai dan Yauke kuma anti aikin san duk wanda ya ci larin kuturu sai ya mai aski <laughs> akwai yallaɓai da inema a haɗa shi da mace mai sanin makamar aiki za a tura ki amma abin da suke so sai dai ki iya bakin ki ba su son surutu ni ai ba wanda zai ji daga baki na tuni na sa baki na zai ba zai ji amma fa akwai sharakin a kungiyar mu duk abin da kika samu za a kasa shi kashi uku kashi ɗaya shugabannin kungiya kashi ɗaya tallafa ƙungiya kashi ɗaya shine naki to me zai anti ai ni komai na samu kuka ce in baku duka na baku duka saboda duk abin da ɗaki samu albarkacin kofa ne idan ya sanar da mu za mu sanar da ke don ki san ƙaryar da za ki a gida ina san je yaushe san dawo abuja ne gwargwadon yadda iji daɗin zama da ke. gwargwadon kwanakin ki ai ko na san yadda zai ke dai ki hanzarta ki san dabarar da zai. dan rashin mutunci a ce ni da gidana ba zan yi ajiya ba sai kin ɗauka min kuɗi ban san me yasa kake kuɗi ka jifa na da kalmar barauniya ba to uban waye ɗauki kuɗin ni dai ina tabbatar maka da Allah maɗaukakin sarki mai ji ne mai gani kuma mai iko ne akan komai wannan karo na biyu kenan karo na biyu kenan ina shigowa da kuɗi gidan nan kina ɗiban mu to bari in gaya miki wallahi tallahi wannan shine kashedi na ƙarshe idan na sake zuwa da kuɗi gidan nan kika ɗaukan mu to ki tabbata cewa wa'adin auren ki ya zo ƙarshe Ha <laughs> ke yanzu sai abuja gaskiya ne ka yanzu sai hamdala network ina ya kawo full service ni yanzu in kika tafi ai kashi na ya bushe saboda me ai ba za ki abota da buri sandan ke makale a sama ba kawai akan numban ki zaki turo mu dinga hankalo miki hmm. Allah ya sa amma to yanzu in kika tafi sai yaushe sai inda ta yiwu to in haka ne me zai hana mu biyo mai ta bayan gida ban fahimce ki ba kina da kuɗi kamar nawa dubu hamsin kacal to ina zan ga wannan kuɗin ga hana kwanda nan ki je ki same shi ne gaskiya zai yi wuya ya ban dubu hamsin hmm. ke kike ganin haka kwace goruba a hannun kuturu ai ba abu mai wuya ba ne. Wannan ɗinki haka sun yi kyau kamar ka. Bari je in ka maka abinci. A hajiya, ai na ƙoshi ana jira na a shago. Alaja. Ina ajiya ta nan da nai. Yana shi mana. Yana ciki baya nan gashi, na duba. A a leda da na kulle ina yake. Ah, miyo riyo, wallahi talai. Ban doka ba ban gani shi ba. Ya sake ce biki gani ba, je ki duba min jaka ta ɗauko min jaka a ɗaki. Eh. jiki ɗan biyuti yaro ba san wuta ba sai ka taka salamu alaikum salamu alaikum a ah, ji daɗi wani tunani kake haka eh? zauna dai tukunna kana nema ka nutse a al'amari ka dulmiya ka yi nisa ka dai san yadda ni da laila muke sanin ma, mm. yadda muka sha ka kuma san yadda bakin kishi na yasa lokaci daban-daban na rike mata saki har na haramta zamantakewa tsakanin da ita sannan kuma ka san irin dangantakar da ke tsakanina da ita duk da babu aure a tsakaninmu wannan duk kanin labarai kake ba domin duk abin da na sani ka gaya min abin da ban sani ba ne. wato abin da yake faruwa yanzu tsohon saurayinta ibrahim mm. yana nema ya zama katanga karfi a tsakanin da ita kaga sau nawa ina baka shawara kana sa kafa kana turewa eh? na gaya maka al'amarin yarinyar nan ka rabu da ita ka kyale ta je ta samu wani namijin ta yi aure kai ta yi kokari ta gaji ta wahala ta zauna tsawon lokaci a gaban mahaifinta kawo ta shawarar amma maganar in kyale ta bai taso ba saboda gaskiya da ni da ba za mu iya rabuwa da juna ba idan har aka ce ɗaya daga cikin mu zai rabu da ɗayan to ina tabbatar maka da cewa ana ji ana gani sai dai ciwon zuciya ya kashe to to shikenan ka gammace kenan ku ci gaba da barnar da kuke yi amma fa ka sani cewa fa daduro fa haramun ne a aure saki ma haramun ne ka ci da naka in ji da nawa kowa da nashi shikenan za ka bani shawara mafita to ka bani in kuma za ka bani baka ka ga bakan magana um, hello ka gane yanzu ina da bako bari ma yi magana an jima yawa assalamu alaikum assalamu alaikum barka da zuwa ina gaje masha Allah masha Allah masha Allah eh, eh, eh, wato kasancewan an ce khairul kalami ma qalla wa dalla zan ainihin wato takaita domin na ga kai ɗin ma ayyuka ne da yawa a gabanka da fatan ranka ba zai ɓaci ba ko kuma ka samu ainihin wato matsala a sakamakon ainihin wato faɗakarwa da na zo don yi maka a matsayina na ainihin wato makwabcinka na zo ne in yi maka ainihin wato faɗakarwa a kan ita tsohuwar eh, bi ma'ana matarka mai suna laila na fata da to a gaskiya a yanda na ga laila tana yin tattaki tana tahowa gidanka bayan ainihin wato ka sake ta sakin ma ainihin wato ɗaiɗai har uku shine hankali na ya tashi na ga wato haza khata'un wallahu a'lam ba na zargin ku da ainihin wato idan ta zo wurinka kuna yin wani abu da bai dace ba babu wannan a zuciyata sam face haƙƙin makwabtaka ne ya jawo na yi tattaki nima ɗin na zo domin in jawo hankalinka fazakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah ya sa abin da na zo maka da ita za ta amfane ka na daga faɗakarwa. Wato, um, Ustaz, gaskiya ba zan ɓoye maka ba. Abin da yake faruwa tsakanin da ita shine wani bala'i ne ya sako mana. Masifaffen kishi na da kuma zarginta da nake ya sa ne mata sakin da auren ba zai iya mai ba. To, amma kuma sai muka ba za mu iya haƙuri da juna ba. Shi ne take zuwa muke haɗuwa da ita mu keɓe muna dai al'amura a tsakanin subhanallahi subhanallahi wannan abu ya ƙazanta ka saki mace saki ɗai ɗai ɗai har uku sannan kuma ka amince da wannan har za ka ɗa'ul ya zama dole ku nemi gafara a wurin ubangiji da alƙawarin ba za ku sake ba domin maluman ainihin wato ahdari da ishmawi a malaman kawa'idi kenan sun yi mana nuni da cewa a ƙa'idodin tuba ya zama bisharaɗin Allah ya ruda ila zambin da sharaɗin cewa in mutum ya tuba ba zai koma ga zunubi ba to sai Allah ya gafarta mishi amma in har kai zunubi bayan ka san zaka koma ka sake aikatawa to Allah zai kama mutum kuma ka san kamun Allah kamu ne mai zafi kamu ne wanda ainihin wato mai wahalarwa yanzu baka tunanin cewa akwai wata hanya da za a iya bi wadda za a bullo wa al'amarin a gyara auren babu babu duk da dai akwai maluman da suka yi la'akari da cewa idan ka saki mace saki uku a lokaci guda bai yiwu ba kaga kai aini shaida ne ka sake ta so ɗai-ɗai-ɗai a muhalli daban-daban so uku bi ma'ana aure ya haramta tsakaninku dole ka yi haƙuri sai idan laila ta je ta yi aure a can wani guri wala Allah shi mijin nata ya sake ta in ta dawo kana iya aurenta sai kuma kai ma ɗin a fara kirga muku saki ɗaya biyu uku Allah Allah Allah ya nisance mu da wannan don Allah a tuba ga Allah a nemi gafara a wurin Ubangiji Allah ya yafi sannan kuma a gyara a gyara Bibiti. Hajiya, ya kamata na koma gida fa. Ko? Na san dai yau na ɓata maka lokaci. Gashi ma har ka kwana. To ga kayanka haɗaɗɗu kamar ka. Ga kuɗin turare nan kuma da kuɗin ɗinki. Na gode Hajiya. Na baka wannan ne a matsayin goron zumunci tsakanina da kai. Kuma ina fata za ka mai da abin nan sirri daga ni sai kai sai zuciyarka ka yi alkawari? na yi alkawari to na gode gashi nan a huta lafiya a gode hajiya to Allah kiyaye gaji. Alama su uku na zuwa Islamiyya neman ki ba na samun ki. Allah sarki. Wallahi jarabawa za mu fara yanzu shi yasa ba mu da lokaci. Allah sarki. Akwai matsala ne? Daman malama na zo ne ki mun wani taimako akan maganar tsohon mijina. Wani abin ya faru ne? Su uku yana min saki daban-daban. yanzu haka ina cikin wani irin hali ne a gida an ce lallai sai na sake yin aure ni kuma ba zan iya sake rayuwa da wani namiji ba idan ba shi ba yanzu me ke so na yi akai na rasa yadda zan yi yanzu a rayuwata domin a zaman auren da muka yi da shi ya nuna min kishin shi da kuma soyayya na saba da shi fiye da komai a rayuwata baya nisanta ta matukar ba aiki ya tafi ba idan kuma har ya dawo daga aiki ba shi da lokacin kowa sai nawa ya shagwaba ni matuƙar shagwabawa ya tareraye ni kamar yadda uwa take tarerayen jaririnta idan har ya nemi ki irin wannan sanda ke gama faɗa a yanzu me yasa zai sake ki a lokaci daban-daban har so uku mutum ne mai matuƙar kishi wanda ya zarce wa hankali abu kaɗan sai ya saka shi hasala sai ya zo ya sake ni wanda daga baya zai sa ya da yana da na sani maganar gaskiya babu abin da ya fi dacewa da ku haƙura da junanku ko kuna so ko ba ku so domin aure ya riga ya haramta a tsakaninku duk da dai kuna son juna fiye da tunaninku amma ya kamata ku so Allah da ma'aikinsa fiye da abin da zuciyarku take so a baya Allah ya halatta muku zama da ku yanzu kuma Allah ya haramta zama a tsakaninku don haka ku haƙura da juna kawai Ai na kasa son wani ɗa namijin ne bayan shi. Gaskiya wato ina jin daɗin yadda kike shagalta ni da ɗimbin so da kuma ƙauna. Ai yanzu ma ka same lokacin da ruwa da ke babban zakara. Da ka same ni a wancan lokacin da idan na fara nuna maka tsananin soyayya wallahi sai ka manta da sunanka. <laughs> Allah ni ma kuwa da na miki gagarin tukwici akan haka. Kada fa zaƙin baki ya sa ka ɗau alƙawarin da ba za ka iya cika ta ba. banda ke da abinki ai kamar maza tana ga mazuru ko ba faɗa ko wawan kallo to yanzu ka tashi mu je gida gida sai dai hotel ai wato a wannan ne ma sun fara samun ido a halin da ake ciki ba kwanakin baya akwai wani ustaz da ya zo nan ya same ni ya yi min nasiha ya yi min nasiha na samu dai bakar lafiya a shi sa idan na akwai ina ake yi har yanzu an daina kiwon daba mutum ake kiwo wannan kuma maza kenan balle mu mata bare ma a ce kin zama bazawara kowa idan shi akan ki yake Zawarawa ne sai a hankali zawarawa kaɗai a yanzu wannan zamanin da 'yan matan da zawarawan duk ƙwaryan sama ce take dukan ta kasa kawai mu dai kuran mu ce ta kuka kin gani bari ga masani ta takardun nan sai mu ci za mu je Sauke ni za kai. To ina zan aje ki kenan. Gida zan kai ki? Kai? Gida? Rufa min asiri yanda ake sa mana ido? Ai sai dai mu dan yi gaba can kawai ka sauke ni. Eh da wannan kuma fa. Wace ce? No? ai ba ba nisa ne ba ai a ah, haba baby ina nan kusa mana ina sane da time din ai to kin kintsa gaba ki daya to to to shikenan to a karki da ni wace ce baba ta ce oh <laughs> sai da haka kun basira ne da su a me dabara to haka za a yi kasuwanci saboda Allah ke ki faɗa ina jinki ina jinki to mai gidan ne ina zuwa me haka a ina ya za ki banna ɗaki ke kuma ki zo ki ta faman waya ki zo ki bani abinci ba ki bani abinci ba kuma zai ki zo ki ta yin waya abinci yau kuma za ka ci a gidan nan yaushe ka da cin abincin gidan nan duk sanda ne maka magana fa magana yau daban ta gobe daban ni duk ba na son wannan magana ni abin da nake so kawai inda abincin da ke zuba mu in babu kuma cikayen babu abincin na riga na dafa mun ci da 'ya'yana tunda kullum kuna yin walima a ofis aiko? Ha! Kaɗan ka fara gani kenan tukunna. Jiya saura kaɗan buge wannan tsohon saurayin naki Ibrahim. kafa mai me haɗa kada Ibrahim? Me zai haɗa da shi kuwa? Tunda na riga na aure kai shikenan na gama da shi. Ni ma dai shine abin da na gani. Bayan faɗa ya ƙare me kuma ya kana kwakwal da ido? Kawai shi shikenan sai ka kaɗa mutum don kawai neman aure ya haɗa ka da shi? Ke? Wakin manta bakin kishi ya yi? Jiya ne na gashi na tsallaka titi sai na ji kawai yadda kika san ma buge shi ya mutu kowa Shi yasa koyaushe nake gaya maka. Ka dinga kiyaye wannan zuciyar naka. Ta dinga ta daina saka maka mummunan abu. don gudun kada fa wata rana shedan ya rinjaye ka to wai laifi ne idan na yi kishi akan laifi ne in mutum ya kishi akan abin da yake so ba laifi bane kaga mu bar hiran nan haka dan na san halinka da mai da karamin abu ya koma babba mu batta kawai dan kar mu zo mu yi abin da zai hana mu karasa cin abincin nan mu batta mu canja wata hirar hmm. to kai hakuri na ce miki mu canja wata hirar shikenan gobe Allah ya kai mu ina so in je gida a dawo lafiya ki ta tafiya zaura ke lela kin fi san ke nake jira kuma kin tsaya kina bata mun lokaci kaga dan Allah idan ba za ka iya jira na ba kai tafiyanka kawai in ya so na shirya a hankali sai na wuce abina in ka taso daga ofis sai ka biyo ka dauke ni Aho, in tafi in barki ki fito maza su rika kallon ki akan hanya? Kai, kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Wai wani wani irin kishi ne? Shikenan ni ce kaɗai mata auren da ta fara fita anguwa? To wai ke, da zarar an yi magana kishi, sai ki rika wasu magana. Shin laifi ne idan na kishin ki? Ba laifi ba ne, amma ana so mutum ya dinga kishi na Allah da annabi. kaga so biyu fa kana saki na so biyu babu gaira ba dalili sai kuma ka sake ni sai daga ba abin ya zo ya dinga damun ka <laughs> yana damun mu dai ina waje ina jiran kin gama aiki shi daɗe daga yana haka? Wallahi daga gida nake zan je anguwa. Ya gida ya aiki? Lafiya galau ya aiki. Ya mama ko kwana biyu bamu gaisa ba. Lafiyan ta galau wallahi. Da Allah ki bani lambar ta mana kada ta ce dan na rasa ki kuma shikenan zumunci ya ƙare. A haba ba wani abu. madalla yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me faru Ibrahim kin ga bari ya zo in masa bayani saboda gudun zargi kin ji ko Ibrahim ni dai ka tafi kawai abunka na tabbata idan tsalle ko ba ku kwashe ta da kyau ba samun da muke da ke? Ye? yi duk abin da ka kai ya kamata a kaina. Amma ka bari idan ka ta huce na yi maka bayani. Idan kaga ina da laifi daga cikin abu, ka ɗauki dukkan matakin da kaga ya kamata ka ɗauka a kaina. Aure ya ki ya ƙare daga yau. Ka daina faɗan haka. Idan kana faɗan haka igiyan aure na da kai ya ƙare kenan. kada mu zo mu yi abin da damu yi da na sani daga ni har kai daga baya mu zo muna da daman yin haka sai da kiki da na sani amma ba ni ba na saki ko da ke ce yar autan mata in daga kwai aka yanke shi ki na rabu da ke daga yau dan Allah dan Allah dan Allah ka yi haƙuri dan Allah na saki ki da ce za ka ji na ne ta saki tafi ba ta saki tafi <laughs> Dan Allah ki haƙuri. Wallahi na shiga wani hali na ƙaƙani kai sakamakon rabuwa da ki. Kasancewa bana tare da ki ya dame ni. Sai da na faɗa maka. Kar ka yi gaggawan aikata irin wannan abu. Dan na tabbatar zai zo ya samu ka da dama daga baya. Ni karan kaina, ni kaɗai na san irin halin da nake ciki, da bana tare da kai. Kin san zafin kishi na, wanda kullum yake jefan cikin nadama. duk shi yasa na aikata wannan abu ka san ba zan taba fushi da kai ba amma bakin alkalami ya riga ya bushe babu yadda za mu yi ya kike faɗan haka ne bayan kin san mun zama hanta da jini ya kike faɗan haka bayan kin san ba zan iya rabuwa da ke ba na sani ina son ka san da ba zan iya ma wani ɗa namiji ba ina ƙaunar ka ka zama jini da tsoka a cikin jikina ina so daga yanzu har gobe alkiyama mu ci gaba da rayuwa a cikin gidan aljanna tare amma ba zai yiwu ba tunda babu aure a tsakanina da kai ya ke cewa in haƙura da ke bayan kin san cewa matuƙar ina raye babu mai raban da ke Lena. da fa kin kammala sharan nan da ya fi miki alheri da wannan tunanin da kike kullum matukar a cikin mazajen da suke zuwa wajenki ba za ki fitar da mutum ɗaya ba to ina tabbatar miki da cewa kunci da damuwa ba zai fita a cikin rayuwar rayuwarki Lela ko budurwa da take gaban iyayenta ba fa daɗi suke ji ba sai dai Allah bai kawo mata miji ba na ke kin taɓa yin auren nan amma kin tsaya hmm? saboda ruwan ido ya hana ki ki fito da mijin aure ki rufa kanki asirin lela ki fito da miji ki aure kun san fa aiki na 'yan matan gaya ne ga kyau kuma ga ɗan karen tsada hajjaju kin san dai ina kawo miki kwastomomi wajen nan wannan kuma aminiya ta ce a taimaka a sassauta mata hajiya ki taimaka idan na ga tafiya ya tafiya komai ya daidaita ni ko nawa ne ma biya yanzu da me da me za a haɗa muku mm, yanzu sirrin mallaka take son ki haɗa mata domin tana son ta gana da wani babban attajiri kuma so take labari ya sha bamba in dai haka ne za ku sha tsada domin kuɗinku ya kai dubu sittin da biyar Hajiya, dan Allah ki taimaka. Yanzu haka ni dubu hamsin ne da ni. Kin ga kuma wannan tafiyan ya zama dole sai na yi. Jaji a taimaka mata. Hmm. Matsalar ku shi ne idan buƙatar ku ta biya ba wacce zan sake gani sai wata matsalar ta sake taso mata. Hmm. Hajjaju, insha Allahu zan baki mamaki. Allah ya ba mu sa'a. Gai, lallai ɗan biyu ce. Wannan diresin ɗan ai yayi kyau. Hmm. wankan nan mai tsada ne amma dai na san dan ni aka yi ku jajo kenan da kai da kaya ai duk mallakar waya ne ni ma baka gani ba na daddage na rangada maka wanka ai ya kamata ka ce kaya ba wai kai yaushe za ka daina jin nauyi na ne ai ya kamata yanzu ba wani kunya da nauyi tsakanin ni da kai ko tun da mun riga mun zama ɗaya eh ka je ɗaki ka zauna ka jira ni ta wajaji saboda tsohon mijina zai zo ba na son ya zo ya ganka a nan bismillah ladidi ladidi idan alhaji ya zo ki ce ba na jin daɗi kin ji yawwa alhaji In ce yaushe ne za ki dora ni a kan network ki lallacin gafara an gaya miki network ɗin kowa yake hawa ai ko an dora ki a kan network ba zai kawo wuta ba sabis ɗin ɗaukewa zai yi a rasa network a haka cikin ƙazanta kallaki fa yarkace yarkace kamar an kwato ki daga bakin kura na nayi nayi da ke akan ki koyi kwalabo ki koyi tsafta ki koyi yar kirsan nan da kwarkwasa ki feran nan da kaɗifiri na mata ki ki koya ladidi ya zanyi da ke ya ke so in da ke hmm? ki ta soshe-soshe ko ko na ka kirce-kirce duk shigowar da ake yi na akalla a kasara mata nawa muka aura a gidan nan kina kallo har yanzu ba mashanshani ba malashi sai ki ta zama a haka ki je ki kula da girki in alaji ya zo na gaya miki saƙon da na gaya miki ko kar min shirme ladidi ta yallof kenan yalla bai ba karamin mutum bane don haka yi masa duk wata kyautatawa da zai sa iya ba da ke wanda hakan ne zai sa iya baki maku dan kuɗin da zaki amfana da shi <laughs> mu ma ma amfana haba anti ko kin manta suna na yar love ni fa yar love ba na gaji love kuma ni akan love da iya soyayya da so da ƙwarin da nake nuna mijina shi yasa uwar mijina ta tsane ni wai ta haifi ɗanta na mallake maki. don haka nake so ki nuna wa yallaɓai duk wani kwandon so da ƙauna wanda hakan ne zai sa ya hankali miki bakin aljihunsa antina kenan anti network idan din wannan ne ki kwantar da hankalinki kamar kin kashe dan sarki ni kuma zan kai ki a haɗa ki yanda duk namijin da ikalle ki sai wunsa ya tsinki Salamu alaikum. Salamu alaikum salamu. Hajiya Network yau ku ne a garin? Wallahi Hajiya Balaraba. So ya kike? Wallahi lafiya kalau. Ina ne? Ina gajiya yan mata. Ya kike? Lafiya kalau. Kawo ta ne. A datse mata ta. <laughs> So ke dai ita ma dai ta hau network din ke. Ha. Hajiya Balaraba. Shi sa nake son a yi mata gyaran da za ta koma tamfar an tsage wasu shekarunta. Ah, kin ka kuka gidan mutuwa ke ma kin san tunda kika zo nan ba matsala ai. nan ai ba ba matsala insha Allah kin ko ganta din nan yare na idan ta hau network fa ba karamin arziki za ta ja ba sosai biki sunanta ba sunanta Ello. ta san makaman law buhu buhu. Ki daina zuga ni da yawa. Ah, hannunki ne dole in faɗi ta iya aiki. Aye, <laughs> to dai gurin kuma gashi ya cika. ko za ku dan zauna ku dan jiran ƙara samun mutane ba ko bai mu da ba baki ba ko mu je in samu miki gurin zama yan lo hajiya network barkawa hajiya Ah, ya aka yaran nan ba su tafi makaranta ba? an koro su ne akan kuɗin makaranta. To kuma ai da sai ki faɗa min ko? Saboda baka damu da ni ba, su ma kuma baka damu da su ba bare abin da ya shafi makarantansu. Dalili kuwa baka dawa sai tsakan dare lokacin dukansu sun yi bacci. Lokacin kuma da ya kamata ku haɗu in suka tashi za su kai baka tashi a bacci ba. Khadija fa ba ta da lafiya. To ya aka yi ba a kai ta asibiti ba? <laughs> To ta yaya zan kai ta asibiti? Yaushe daban da kwabin ka ya shiga hannuna. Ina kuɗin da kike satan min? Sai ki amfani da kuɗin da kike satan min aiki kai ta asibitin. Ko da kina nufin zaki ci bilis ne? Ai amfani su kenan. Oh wato daga wuri na kuma shikenan kin samu wata kafar da zaki sake tatsa wasu kuɗaɗen ko? <laughs> Allah ya sa kai ga duk wanda ya zalunci wani a tsakaninmu. Idan kika sace gaya mun irin waɗannan magana to wallahi tallahi zaman ki a gidan nan ya zo ƙarshe. Ƙarya nake miki baki ɗeba mun kuɗin ba ne? kawai. Me suke na bar shi wani jẹun lọ́wọ́ muna cin abinci ne amma na ji an ce za dora shi a kan network network wani irin network kuma shi ne ni ma bin gane ba mo na ce ni ma dora ni a network amma alhaja ta ce wai na cika ta zanta fa wallahi rararara rara uko ta ki akwai wani aiki da nake so ki amma bai kammala ba tukunna da zara ya kammala zan neme ki kuma akwai takwici da zan baki kauri Doa bi wanda kina so yi miki mashe zan yi to na gode you. matar gida tana son ta bi saurawa shi kwamitin yana ta nusar ta da zaurawa wani kuwa shi ne ya saka ta kokawa mijinta ba ta bidar ya kare aure ta kwashe kayanta ta ɗauta garda kawai ta je ga zaurawa duniya sai a hankali zaurawa hmm. me kika ɗaukiyar labai ne amma fa akwai sharaɗi idan kika ji kika dawo duk abin da muka kashi za a yi miki total ki biya su ai anti duk yadda kuka ce haka za a yi ba zan musanta ba amma anya zai bada kuɗin wa'annan kayakin da aka kashe ta hmm, hmm. yan ke dai biya allanki shi kuma zai wanke miki shi da ruwan naira au ai to ni ko da haka ne sai na ga abin da zai ture wa buzu na sai na shiga mishi a babbar harka wanda zai kasa gane kansa ƙara azama <laughs> wallahi tura ya fara kaiwa bango domin baka ga irin tsangwamin da ake min kullum akan maganin yin aure ba sa'an nan duk motsin da na idan su yana kaina yanzu ma baka ga inda na na fito ba na zo nan wajen sa'an nan ga ibrahim ya matsa lalle lalle shi sai ya turo manyansa an yi magana a gidanmu yan kwanakin nan biyu da na yi kai kaina ban ganki ba ba shiga halin da na shiga ba gaba ɗaya na shiga damuwa na kasa samun sukuni yaya za mu yi to gaskiya lele ina son ki shi yasa koyaushe nake yawan gaya maka ka daina saurin yanke hukunci shedan ne yake rinjayen ka. sai ka zo ka saki ni kuma abin ya zo ya dinga damun mu da ni da kai haka ne gaskiya da na yi haƙuri ko kuma da na bi hanyoyin da Allah da manzansa suka gindaya kafin musulmi ya saki da dabba mutsin tsinci a wannan halin ba to yanzu ina mafita ka dai san ba za mu ci gaba da yin rayuwa a haka ba dole watan wata rana asirin mu zai tono su kuma za su iya aurar da ni da duk wanda suka ga dama ko kin san cewa zan iya kashe duk wanda ya aure ki yaya za mu yi to ni akwai wata hanyar da zuciyata ke saka min amma gaskiya ita kanta wannan hanyar ina gana akwai matsala wace hanya ce bayan malamai sun ce ba za mu iya yin aure ba har sai na yi aure na sake fitowa yanzu ma wata hanya ne so ne kana nufin auren kisan wuta abin da zuciyata take raya min kenan amma kin san wani abu wane ne zai aure ki ba tare da wani abu yawan tsakaninku ba kuma yadda mutane ba za su gane cewa ni da ke muka haɗu muka shirya hakan ba kai ma ka san ba zai mutum ya aure ni ya zuba min ido ba <sighs> ina tunani ina so in nemo wanda za mu tsara hakan da shi in ya so bayan kun yi aure in kun tashi rabuwa kar a ga abin kamar laifin ki ne a riga gani kamar laifin sa ne salamu alaikum Eh. Kin ga yadda kike wani haskawa? Kaman wata tauraruwa a sararin samaniya? <laughs> Wayo Allah, ke dai bari kawai. Wallahi, ni kaina idan na ɗauki madubi. Idan na kalli kaina sai in ci jiya bayo ba ne. Wai gyatuma ta tuno da ɗakin aurenta. <laughs> to me ya faru? Tunawa na yi da ranar da aka saka min lalle a matsayin amarya aka kai ni ɗakin mijina. Hmm, to ba gashi yanzu za ku tuna baya ke da yallaɓai ba? To baki ji an ce kwanan gida ba aure bane idan an gama gida ake dawowa? Kinga, zo mu je ki sha labari. Taho! Ke samun. Zauna ki sha. <laughs> Ai ba sauki lamarin. kin ga wannan da nama za ki dinga cin shi sau uku a rana naman gashashe amma wanda bai gasu sosai ba riƙe wannan kuma kankanarki za ki samu ki markaɗa ki sa mata madara ko ta gari ko ta ruwa sai ki sa garin maganin a ciki sai ki dinga sha so uku kin ga wannan shegen laƙani kenan dita zaizai manta uwa uwarsa ma sai ya manta da ita duk abin da kika ce ba makawa ko da yake ƙawata na san ki ba sauƙi amma an ce in kana da kyau ka ƙara da wanka ki ce wannan shine bi ta zaizai kin ban labari wannan kuma garwashi za ki samu ki dinga turara jikinki lungu da saƙo ko ina ki tabbatar hayakin ya shiga sau uku shi ma a rana wannan kuma kafin ki shiga wanka za ki shafa jikinki da shi kina fitowa idan kika shafa jikinki da shi kika yi wanka ya ɗan samu mintuna sai ki wanka kina fitowa sai ki mutsike jikinki da wannan to awata in kika dawo kin ban labari wannan gaskiya ne ki ce ƙawata zan yi bala'in shanawa ai sai kin fura na haskawa he to miko matsala ta da ke kenan ba kya son jira ƙawata to amma dai ƙawata ai na mota a bani ko <laughs> to kin ga yanzu kika zo da sauki na san na mota ba zai gagara ba idan ni ya zalunce ni a matsayina na matarsa da ya gaji da zama da ni me zai sa ya zalunci rayuwar 'ya'yansa ki duba ki gaba umma kwanan yarinyar nan nawa ba ta da lafiya amma ko a jikinsa alhaki dai kuikuyo ne kuma uban gidansa yake bi na yi wa mahaifinki magana na ce ya bada kuɗi ki je ki kai ta asibiti umma me zai hana a kyale ta ba yarsa ba ce idan bai tausaya mata ba me yasa mu ba zamu tausaya mata ba ji nike ɗa na kowa ne domin ba a san wanda zai amfana da shi ba kuma duk wanda ya ji kan na da shi Allah maɗaukacin sarki zai ji kansa ki share hawayenki ki daina kuka mahaƙurci mawadaci ne gara ki ɗanɗana wahalar gidan mijinki da rayuwa cikin daula domin gujewa sabon ubangiji kin yi kyau irin wannan carkaɗe ɗiya kwalliya haka ya kamata yadda kike zabga a dannan ki kawo min yan mata falla falla ke ku yan lof ce fa ki ce yan labai zai sha lau ai ya saba da lalube kamar yanda dillalin wada shi ya san kuɗin jariri gaskiya ne assalamu alaikum wa alaikum assalam ina zuwa waye wannan to kya tambaye ka za hanya rafi ai kun fi kusa ni ma fa yau na taba ganin sa <laughs> barin sallame ku ko dai ina da uzuri sai yaushe to sai dai min yi waya to in love na gode ku gaida gida amin amin bismillah abin biki kya soke ni a hanya zaki wuce din ne to taho mu tafi <laughs> dan Allah ka daina damun kanka da wannan tunanin yanzu kai idan ka san kana son ta me za ka sake ta to banda kai da abinka gashi ne yanzu ka ga na shiga wani hali duk na shiga damuwa kawai saboda ban san muhimmancin aure ba na rika zuga mata saki na rika zuga mata saki har auren na mai haramta gashi yanzu mun tsinci kama a cikin wani hali ka gani ko babu ruwana nan da zaran na tsotse kwallon mangwaro to jefar da shi nake domin na huta da guda haka ne amma kuma gashi nan kana nan kana ta fama da 'ya'ya yadda ka san awakai a cikin kwararru. eh mana kuma duk masu da ka ƙara aurowa ba ta yarda ta kula da 'ya'yan da wacce ta bar gidan ta bari wannan ai rayuwa ce haka duniya take in ce kuma ko kuma haka lamarin yanzu ya gada kowa ya ji da kansa ka gani nan ni fa jin daɗi ne ya kani duniyan nan amma kuma ga bebi nan ai tana nan sai gasa ma gurjiya take a hannu wannan karabu da ita tara ta nake akwai lokacin da za ta ji Ko ka kyale ta wannan ɗabi ma da sauƙi. ka yanzu yan mata nawa ka lalata ana kwan da fi sabilillahi kwararo karoro duk inda ya aka je babu yarinyar da za a ce bata da tambarinka wasu yaran ma ƴaƴan ma da ka rinka saki wasu ma ba za duniya ba ake kashe su dan Allah annabi ka rinka tausayawa abin nan kaga dan Allah da annabi abin da ke so da kai ka banni in ji da abin da ke damuna da wani zan ji wannan sumbatun naka kuma zancen eh, eh, Laila to shikenan na yi kuskure yawa tsare. Ni zan fita. ja. Allo tsiya allo danja. Wallahi ba in ta saka. Ba za kuma ka fita ba. Ina bukatar kasancewa da kai a cikin gida. Ban gane ba. Yanzu mutanen da nawa alƙawari kenan su kuma kenan haka zan ba su tafi faman jira na kenan ko koyaya. <laughs> Mutane ko dai kai wacce kai wa alƙawari. Take jiran ka. Ban fa fahimci bayanin ki ba Ina zaka je ne a ɗora ka kan network. to ni sai ki dinga min wasu maganganu haka cikin zaurance ki fito fili ki bayanin me kike nufi ni ban gane ba na sani gidan hajji ga ta zaka ba wani guri ba to da me na ta gadan ya funawa to to kenan to naji kin san inda zani yanzu dama ni ba wani Abba ne so nake sai an kammala komai tukuna cikin sauki sai kuma sanar da ke amma tunda kin sani yanzu wani ai sauki ne zan je zance sai na dawo me zance tabbida wallahi tallahi ba zai yi ba shedaniyar shugaban kungiyar zaurawa ta shedani ita kake so ka kamo ba zai yi ba ai kungiyar zaurawa ta kirki ta arziki tana Kano tunda ana aurawa kowa kuma yana gani wato ke ke kin fi kauna kenan a bata ta ta bari kenan ko ta ta zama wani iri abin da ke so kenan ka ta da gidan miji ai inda mutuniyar kirki ce sai in yarda tunda ba mutuniyar kirki ba ce ba wallahi tallahi ba zan yarda ba ba zan taba lamunta ba kuma ba zan amince ba kina son ki ji daɗi. Ai kai ka koya mu. <laughs> Waye? Kar ki daga hankalinki mutumina ne. Wa kenan? kwanda. Dama mun yi waya da shi cewa zai same ni a nan bari mu buɗe mara. dubi yadda ya zama don Allah mai da kansa a kan mace. Me ta mai? To, sakin ta ta yi hasar uku, kuma yanzu sun kasa rabuwa da juna dubi halin da yake ciki. Wannan har wani abin tada hankali ne da zaka damu kanka? Aure kawai za ta yi auren kisan wuta, ta fito ka sake auren abarka. Mata nawa ne suka yi irin wannan auren suka fito suka koma gidan mazajensu. To, ai mu haka muke shiri ne. amma kin san matsalar muna neman mutumin da idan ya aure ta ba zai kusance ta ba saboda a zahirin gaskiya ni ba zan jura a ce wannan namiji ya auri laila har ya kusance ta ba a maimakon ai haka wallahi na gwammace gwanda a haƙura ma da magana auren ka mu zauna haka to amma yanzu a wannan zamanin wane ne zai aure ta har ya zauna ɗin ba tare da ya kusanci ta ba duk shi ne magana <laughs> ka ji wani son kai kai mata nawa kake tarayya da su ko ita 'yan lock ɗin da kake tare da ita take zuwa gidanka take kwana karatu kake koya mata ai baƙin kishi ne da shi a kanta je kuma ita ma sai Allah ya sa mata wata jaraba gaba ɗaya ba ta yarda da wani ɗa namiji in ba shi ba ya ce shi kaɗai ne namiji a duniyan nan ba fata yarda da kowa <laughs> kaga ku kwantar da hankalinku in dai wannan ne ta zo gidan sauƙi, hmm. ku shirya in kai ku gidan alhaji bushasha wane ne alhaji bushasha ai shi alhaji bushasha bai da wata sana'an da ta wuce auren kisan wuta duk matan da take son ta koma gidan mijinta sai su je su yarjejeniya ya aure ta in lokaci yayi ya sake ta ta eh. koma gidan mijinta wannan ai shine a ji daɗin ai mata a bagas kuma a biya ka yaushe za ki kai mu ai duk da kuka shirya sai in kai ku amma fa na gaya miki ba zai kusance ta ba ai wannan mai sauki ne idan muka je sai ka gaya mai ka'idojinka sai ku yi shi a rubuce ka faɗa mai sharaɗanka sai ku yi ciniki ka biya shi ya tukunna wai shi a ina ma yake tukunna ai shi bai da wajen zama da ya wuce hotel nan yake zuwa zaman shi dindindin a nan zaurawa nawa na kai Shi kenan za mu je amma kin san wani abu ne ya hanya lafiya ƙalla labe. bisa ga dukkan alamu kin ɗebo gajiya a tafiyarki ya kamata ki huta kafin mu samu lokacin da za mu gana ai yalla bai ganin ka ya yanke min duk wani gajiyan da yake tare da ni ganin ka ya sanya ni cikin matsinacin nishaɗi tare da annashuwa zan so maka duk wani abu na musamman wanda zai faranta maka zuciya ga dukkan alamu na samu mace ta musamman da za ta bani kulawa ta musamman ai ka yi da niyan labai na zo ne domin na maka bishara tare da muhimmiyar kulawa game da tarayya su da su buɗe maka sabon wani shafi na musamman a rayuwarka <laughs> Haduwa haɗuwa da ke a daidai wannan lokaci ya tayar min da wani matsanancin kwaɗayin son zama da ke amma duk da haka zan baki cikakken lokaci ki samu sukuni a tare da ke wannan gida da kike ganin shi guest house ɗina ne ki zauna a cikinsa ki yadda kike so ki huta kuma na tabbata duk wani abu da ke cikin gidan nan an tanade shi ne ba don komai ba sai don farin cikinki godiya nake labai na gode da wannan tarba da kamar ta musamman ba damuwa kina da damar da zaki kira 'yan aikin gidan nan da ke waje don su gyara miki yadda kike so ti on test kafin jin dawo Chẳng ai đi matan aure idan zamai ɗaci su zama zaura ku dinga aure ku samu yanci zaura duniya ku da hankali alo to to to buɗe musu ƙofa Ah! Na'am. Kada har yanzu bai sake ki ba. Ke hmm. ma dai kyan faɗa. <laughs> Biri da gatari kashe mai gona. <laughs> Macijin ƙaiƙayi sari ka noge, shegiyar uwa sai bukka, shegiyar gyaɗa da ƴaƴan kanya masu kale a ci uwa ku. <laughs> Kinga, ba ziga na haka, wannan duk abu da yake faɗa da ne, amma yanzu ruwa ai ya da ki babban zakara. Kai ko me yasa har yanzu baka saki ƙawata ba? shi ma dai kya faɗa da Allah ka taimaka mata ka sake ta ta koma gidan mijinta Alhaji Bishasha ba yanzu ba